rayuka da dama ne masu kasalwanta ta sanadiyar rikicin na mambila bai ku ga dukiya da kuma dabbobin da aka kashe lamarin da ya jawo tafiyan alatsi ne daga ciki da mawajin jihar yayin da kotuni masu kungiyoyi suka magarza kotun duniya domin neman kadi to sai dai kuma a wani sabon mataki na maido da zaman lafiya a wannan yanki na tsaunin mambila gwamnatin jihar taraba ta ko amince da dakatar da shugaban karamar hukumar sadauna mr john yap sakamakon zargin da ake masa na sakaci a rikicin da ya auku ba ko ga batun waka cika tashi da dukiyar al'umma tun farko ma dai sai da wasu kungiyoyi suka zargin cewa akwai hannun wasu 'yan siyasa a wannan rikici na mambila to sai dai ko yanda wannan ma ke faruwa kansilorin karamar hukumar sadauna sun ma gabatar da wani kudurin dakatar da shugaban karamar hukumar mr john yap kuma ba tare da wani jinkiri ba gwamnatin jihar ta amince da wannan dakatarwar inda ko aka rantsar da shugaban majalisar kansilolin karamar hukumar rabaran gwadu su a matsayin shugaban riko to koshin shin za ta biya kuɗin sabulu da wannan dakatarwar da aka yi wa shugaban karamar hukumar ga dai mata bakin shugaban riko rabaran gwadu sol amma abin da yake ciki a kai mu samu kwantar hankali an so a dan dakatar kuma an dakatar ciyaman wanda da yana aiki saboda a samu fili a hada kan mutane duk manoma da wayanda suna kiwo a hada kai mu daya mu samu zaman lafiya a nan kasan da muna ce mambila plateau an dakatar da shi saboda a samu zaman lafiya tukuna yanzu haka wannan dakatarwar tuni ma ta soma jawo cece ce a jihar inda masana shari'a ke fa ganin akwai abun dubawa barista idris abdullahi jalo da cikin shugabannin kungiyoyin lauyoyin jihar Taraba ya ce kansiloli ba su da hurumin dakatar da shugaban karamar hukumar to amma ko suna da ikon tsige shi. Kansiloli ne suka zauna suka dakatar da ciyama bisa wani dalili sannan banda vice chairman so babu dalilin da yasa ba za ba vice chairman ya rike ba fadar su ba su da wani enough provision a constitution da ya covering affairs su does not matter does not su ba ba wanda federal system suke ba zai haku duk abin da ya faru da chairman yau in uh, din ya zama vegan automatically su chairman ba sai an gaya wani ba automatically sai dai idan suspension din ko impeachment ya tafi da su duka wannan kuma leader zai dauka pending lokacin da sake zabe in impeachment ne kenan in kuma suspension din ne pending lokacin da za a yi lifting suspension ne a yanzu gwamnatin jihar ta ce za ta ci gaba da neman bakin zarin magance tashe-tashen hankulan da ake samu a jihar Taraban inda ko kwamishinan yar labaran jihar Honorable Anthony Danburan ke ma kira ne da ake kai zuciya nesa. Ina rokan al'ummar jihar Taraba yan wana ina rokan su dan Allah yadda ake hura wutan wannan rikici a kai nan a dawo nan yana ba mu kunya dan Allah yana bata ma gaban duniya ko Allah ma ba zai taba jin dadin mu ba duk da albarkatun da Allah ya bamu nan in ba mun yi hakuri da juna ba muna nan kamar uwa da uba da yanzu kamar ko a kowane iyali fa a taraba akwai ba za addinin nan guda biyu fa ba a rasa su a ciki ba. a taraba da kake gani nan man bilawa nawa ne musulmi Allah ka ya san yawan in ka shiga gidan bafulatani ne ba za ka rasa matan man bila wurin ba ya za a yi a ce ga yanwanka kanuwarka ko adanka ai wannan abun ya kamata mu ji tsoron Allah mu ya Honorable Anthony kenan da ke ma zama kwamishinan yada labaran jihar Taraban Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.